بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى yammacin laraba 24 ga watan rajab hijirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1447 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ya daidai da goma sha hudu ga watan janairu alif dubu biyu da ashirin da shida miladiya ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma har yanzu muna nan a cikin suratul isra ko suratu bani isra'il wadda sura ce makiya kamar yadda muka yi bayani a darasin da ya gabata kuma mun karanta aya ta ɗaya a cikin wannan sura mai albarka faɗin Allah ta'ala subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir kamar yadda na faɗa muku hadisatul isra wato darasi ne wanda yake mai zaman kansa hadisi ne kuma na isra'i mai tsawon gaske da mai domin kamar yadda na faɗa al-isra shine tafiya cikin dare da annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka masallaci mai alfarma zuwa baitul maqdis da ke ƙasar filistin mai ɗin kuma shine hawa sama saman bakwai har zuwa fadar allah daga wannan baitul maqdis ɗin shi ake cewa mai to hadisan hadisi ne wanda yake duka suna da tsawo duk wata riwaya da ta zo a kan wannan yana da tsawon gaske kamar yadda na yi ishara na ce sai dai mu dan zaɓa waɗansu wanda za mu iya karantawa mu kyale wanda za mu kyale to Allah maraukin sarki shine mai iko bayan mun rabu da ku satin da ya wuce gaskiya ban tashi tunawa ba in za ku lura gaba ɗaya ba tura karatu na wancan satin ba akwai abubuwa da suka dan bujiro wanda na kasa samun karari a fahimta ɗaya daga ciki na ya rashin lafiya har na shi ruwa amma kuma na ji sauki so ba matsala ba ce ta damu abubuwa ne haka yakan faru sai yanzu na ina shigowa cikin masallaci sai wani abu ya zo tunani na da ai maimakon mu ta karanta wannan muzabaran akwai wata huduba da na taɓa gabatarwa kamar yadda na baku labarin akwai littafi da nake rubutawa akan tashin alkiyama so kusan shekara goma sha biyar baya na taɓa yin huduba akan isra'il nan kawai na ɗauko waɗansu ababe muhimmai a ciki to da an shi kaɗai muka karanta a matsayin kawai bayanin mu ci gaba da tafsirin sauran ayoyin gaskiya ina zama kawai wannan tunanin ya zo kuma huduba tana nan a rubuce da rubutun hannuna to yanzu ma ba cewa zan yi a ba za mu komai ba ko ba haka ba domin kamar yadda nake gani wanda yake da nusa ko da muke da mukafar ma a hannunsu su kansu za su iya ganin hadisa har yanzu waɗannan kusan shafi goma sha ashirin a nan sun fi shafi hamsin sittin duk bayani yake akan wannan hadisa domin ku ba za mu iya karanta shi gaskiya ina fata ana fahimta to ne abin da ake gani a bisa shawara tun da dama darussa kawai ake so a ɗan ɗauka daga ciki kuma har a darasin da ya wuce na yi ishara kan cewa kuskure ne ake ware wata rana ɗaya a shekara da sunan maulidi wai a lokacin za a rika tunawa da manzo Allah ana ba da labarin Isra'i da Miraji ba daidai bane wannan kamata yayi a ce kullum ana tunawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisa ta kai raji da isra'i din gaba ta wuce a cewa a rana daya ambace ta sai dai ku kalli wannan shafuka wanda yake suna da yawa har ma ba za su iya gidigwa ba wannan ma to a kai shi tsakiya mana dan ajiye shi zai kyau saboda kowa ya kun gani me yanzu na kusan adadin wani littafin ne da akan sauke kuma shi ma dole na san takaitawa zai yi kuma a cikin waɗannan bayanan da yake yi kusa ibn kafir Allah ya ji kansa da rahama yana da kokari zai ya kawo hadisan da yake sahihai da wanda ma ba sahihai ba sai kuma yana bayani shi ba zai baki aka kawai ce a hadisi kuma alhalin hadisin na da rauni ba zai fada so yana ganin zamu yi hakuri da ci gaba da bayani akan ayar ta farko zamu tafi aya ta biyu darasin gaba insha Allah zamu ɗauko bayanan za dauko wannan hudu ban kawai zan karanta mana ita a matsayin tafsiri an fahimta shine darasin da zamu in muna da lokaci sai mu dauka so yanzu zamu tashi a aya ta biyu ne dan Allah ta'ala wa ataina musa kitaba waja'alnahu hudan li bani isra'il ubangiji ta'ala yace muka baiwa annabi musa littafi zamu ji wani irin littafi aka ba annabi musa annan mun sanya shi wannan littafin ya zamanto shiriya ga bani isra'ilawa abinda ke cikin littafin nan <laughs> Allah tattakhidu min duni wakila kar ku riki wani majibinci koma bayana in ji Allah subhanahu wa ta'ala durriyata man hamalna ma'anu su wane ne waɗannan zuriyar waɗanda muka ɗauke su tare da annabi nuhu alaihi salatu wassalam annabi nuhu kamar yadda na faɗa muku na daga cikin abin da malamai suke cewa lokacin da aka yi ruwan tufa na gaba ɗaya sai Allah ya sanya cikunan mata suka zamanto juya ana ba su sake haihuwa sai shi annabi nuhu kadai da ƴaƴansa da zuri'a su tsatsansa su kadai suka rika haihuwa har aka sami ni aka same ki aka samu kowa da iyayen mu da kakanni domin duk duniya aka halakar a lokacin wasu malamai kuma suka ce a ba mai da su tsatsan ba su haihuwan ba ba juya suka zama iya waɗannan da suka shiga jirgin nan dai su kadai ne suka rika haihuwa da kuma sauran zuri'ar shi annabi nuhu din har da su a ciki so koma dai su ne zuri'ar annabi nuhun kai ko kuma waɗanda suka shiga jirgin mun dai san mu ya samo asali daga waɗancan mummunai sahabban annabi nuhu alaihi salam ina fata muna fahimta har ya zuwa kanmu wanda kuma ta hanyar aure ne wannan tsatso na ɗan adam ya ci gaba da wanzuwa a bayan ƙasa inda a ce ba a aure da tuni tsatsan ɗan adam ya ƙare ba za a taɓa samu na ba za a same ki ba ba za a samu iyaye ba ba za a samu daganni na ba ma tuni ya riga ya ƙare Kisa daga cikin hikimomin aure shine hizbun nasalil bashari kiyaye tsatsan ɗan adam shi sa sai ake yin aure idan kina zaune ke kai Allah kaɗai ya san adadin zuriƙar da Allah ya zuba a jikinki ko ba ka bane sai ki aure sai ki haifi yaya goma misali ko sha a cikin yayanki sai a samu kowane ɗaya shi ma ya fi yaya goma sha duk kin ga a jikinki tsatso ne ki tafi kan tsatso su ma suna aure suna hayyafa jikan jikoki haka har dai kasa to haka aure yawansu a bayan kasa to wannan yana ɗaya daga cikin kimomi na aure shine yawaita wannan tsatso na ɗan adam kafin kuma tabbatar da wato alfahari da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi da yawan al'ummomi ranar tashin alkiyama an fahimta na fi so kullum ya rika kallon can ba yana kallo na speaker ni take kallo bai kamata kalle ni ba ta kalle ku ku <laughs> yawa juya ta dai ta kala ke a babton haka yawa irin na sojoji yawa ta kalli can kuma za ku fi jin maganar yanzu kuna ji sosai ko za ku ji ya baya amma yana kallo na kuma mike din na kusa da ni to abin sai ya abin nan to hikimomin suna da yawa to sai Allah madauki sarki ya sira wannan tsatso na dan adam yawan zuwa bayan kasa ta hanyar wannan auren Allah ta'ala ce innahu kana abdan shakura lallai shi ya kasance bawa ne mai yawan godiya a nan gurin abin tambaya wane ne abdan shakura annabi Musa ko ko annabi Nuhu da Allah ya ce wa ataina Musa ba. nan kuma sai ya ce hamalna ma'a Nuhin sannan sai ce innahu kana abdan shakura wane ne abdan shakura Musa ko Nuhu annabi Nuhu alaihi salam abdamiru ya udu ila aqrabi mazkur ko ne aka ambata shi din bawa ne mai yawan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala malam yace ma zakara ta'ala annahu asra bi 'abdihi sallallahu alaihi wa sallam lalau kalla abinda ibn kafir yake fada duk wannan littafi guda da ya wuce a baya yana ta bayanin dogon nan duka kin manta waccan ayan ma guda daya da kika karanta aya ta daya to yanzu kawai yana kawai ta bi sai ce da Allah ya ce. ke bakin mamanta ma Allah ne ya ce ya yi tafiya isra'i da miraji da bawansa kuma yanzu yake goya miki magana a nan gurin to za ku gane ashe lalle mun yi hikima da muka tsallake duk wannan bayanan ba wai dan ba su da muhimmanci bane kamar yadda na faɗa ki lura suna da muhimmanci amma sun yi yawa ko ba ka bane kuma har nake cewa za ki iya zuwa ke da kanki ƙara wa kanki bincike ki karanta ki ji me ne aka faɗa akai amma dai mu amma dai mu na ɗalibai a nan gurin tsayawa karanta wannan bayanan yayi zai cinye man lokaci mai tsawon gaske kwarai da gaske to shine nan ya ci gaba da bayani ya ce lokacin da Allah madaukakin sarki ya ambaci cewa ya yi tafiya na Isra'i daga Makka zuwa Baitul Maqdisi ga abdihi da bawansa ji Annabi Muhammad bawa ne na Allah sallallahu alaihi wasallama atafa bi dhikri Musa sai Allah ya biyo bayan wannan zance da bayanin Annabi Musa shi ma abdahu wanda yake bawa ne daga cikin bayan Allah wa rasulihi kuma manzo ne na Allah an gane ko wa kalimuhu aidan annan kuma abokin magana ne ma'ana Allah ya magana da annabi Musa shi sake cewa Musa kallamu ko fa innahu ta'ala kaseeran ma yaqranu baina zikri Musa wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama alaihi wassalatu wassalam so da yawa za ga a Qur'ani lokacin da Allah madaukakin sarki ya ambaci sunan annabi Muhammad yakan gwama ambatansa da annabi Musa ko ya ambaci annabi Musa ya gwama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah yana faɗin wannan da yawa cikin littafin sa mai tsarki wa baina dhikri at-taurati wal qur'an kamar yadda yakan gwama ambatan at-taura tare da al-qur'ani ko al-qur'ani tare da at-taura ولهذا قال بعد ذلك taka da haka ne ma bayan Allah ya faɗi wancan bayani na Isra'i da Miraji ba da zikirar Isra sai ce wa ataina Musa kitaba sai muka baiwa annabi Musa littafi ina fata ana fahimta an gane ko muka baiwa annabi Musa littafi bayan ya ambaci wa kenan ya ambaci annabi Musa eh bayan ambaci wa bayan ya ambaci annabi Muhammad amma a ina aka gana ya a ina sunan muhammadu ya zo akwai sunan muhammadu a cikin aya ta tsaya su isra wani damiri ne wani ne anan muhammadu a wurin ba ma damiri ne kai tsaye abdihi Allah ya kira shi da sunan bawansa subhanallazi asra bi abdihi annabi ne abdihi da ina fata ana fahimta za su bi yan biliya sai su rika cewa Allah Muhammadu shi ba mutum bane kama ko a shi ma bawa ne daga cikin bayan Allah kuma mutum ne bambancin shi da mu shine shi ana masa wahayi mu ko ba a mana wahayi ana fahimta saboda haka sai ya ambaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da abdi to bayan ya gama wannan bayani ne sai ya ambaci annabi Musa a nan gurin an ba shi alkitab shi annabi Musa sai ce menene alkitab yace ya'ani at-taura an ba shi at-taura waja'alnahu sannan muka sanya shi ai alkitaba wannan littafin da muka ba annabi Musa ya zanto hudan kai hadiyan shi littafin attaqa mai shiryar ruwa ne libani isra'ila ga banu isra'ilawa me yake nuna musu a ciki Allah tattakhidu ai Allah tattakhidu min duni wakilan ai li Allah tattakhidu wakilan min duni kar kur'i wani badadi wani wakili wanda zai tsaya muku baya na Allah ai waliyan majibincin al'amarinku wala nasiran ko mai taimakon ku mai agajin ku wala ma'budan duni ko abun bauta an ba ni ba لأن الله تعالى ala kullu كل بني بني كل نبي أرسله أن يعبدوه وحده لا شريك له لمن الله سبحانه وتعالى ya kama كون النبي da ya aika cewa bauta wa Allah shi kadai ba tare da an hada shi da kowa ba dama Allah ya ce walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah ko waje tare bu tagut Allah shi ya ce bauta ma ba a hada shi da kowa sun maƙala daga nan sai Allah ya ce durriyata man hamalla ma'anu zuri'ar wanda aka ɗauke su tare da annabi nuhu yace taqdiruhu ya durriyata man hamalna ma'anu ana kaddara masa ya ullida ya ku zuri'ar wanda aka ɗauka tare da annabi nuhu alaihi salam ma'ana yana faɗa mana waɗannan baru isra'ilawan su kansu tsatso ne na waɗancan mutane ina fata ana fahimta Ya ce yace ta tahayyij a ciki akwai zaburarwa ina fata ana fahimta a ciki akwai zaburarwa wanda hankalinki zai karkato zuwa ga abin da ake so a faɗa masa Wani sallama yana yin wannan da kansa in yana wa'azi kana cewa ta hayya ake cewa abu a hayya a mutum in yana so ya faɗa maka wani abu sai ya hayya aka daura ka akan layi tukunna idan kika hau network din kawai shikenan sai kika abin da ake so za a fito da ya an fada sai sakon ya inda ake bukata ba sako kun gane ba wata rana annabi yana so yin wasu mutane nasiha suna fada sai ce musu ya bani abdullah da aka yi kira su suna mai daɗi yace ya ku ƴaƴan abdullahi inna allaha qad ahsana isma abakum Allah ya kyautata sunan mahaifinku ba rika ce muku banu khinzir ba ba rika ce banu khilab ba ka faɗo su munanan sunaye sai aka kila ku da sunaye masu kyau wanda ka kuma mu wannan zai ji daɗi ko ba zai ji ba ina fata ana fahimta wani ne ba daidai ba kuma kin san gidansu babban gida ci haba ɗan gidan wani gidan ku fa babban gida ne faɗa sunan baban shi ko kakansa wanda an ji an san mutumin kirki ne ai bai dace a ce irin ku kuna irin wannan ba Na ko wanda ma baka san kowa nashi ba yadda za ka iya shigansa ka hayya a shi daga jikin sunansa daga cikin sunan shi yaro yayi ba daidai ba ya sunan ka kai sunana Muhammad ce kai ka san ma'anar sunan Muhammad kuwa mai wannan sunan ba abin da ya kamata shi face shiga aljanna kaza kaza tun daga lokacin zai zo ya gane cewa yanzu ya aka yi Kashi shi shi yayi aiki aka san sunan shi sunanta Aisha sunanta Maimuna sunanta Hafsa ta yi abin da bai dace da wannan sunan ba ai in dai za ta rika irin wannan halin ya kamata a canza mata suna sunanta ya koma kawai cinyere eh ko wani mugun suna can daban an fahimta wa haka ake hayya ake cewa abin ko ta tahayyij kace cika kai wa kauki ziyara kina shiga falon ka sai ga hoton mijinta ko hoton babanta misali babanta da ya rasu katan illaji ne ya miki mara ba da zuwa gashi na an makale shi abu bai faruwa haka a mamman na hotuna idan ma gidajen ku akwai ban ce akwai fa na ce kila haka na ce kina zuwa ka shiga wannan hoton ce kuma kin san wannan abin da sai ba daidai ne. yanzu ya za a ki hayya ata a akan nasiha ba daga zuwa za ki kama wa ba ki a dole ustazi a ah, haramu haramu haramu inna lillahi wa gida shaidanu ba sa shiga gidan da akwai hoto a ai bai yi ba ba ka ake ba malama sai kin yi ta hayanta ki ki ki daura ta akan network <laughs> ta baki ruwa ki sha abinci ma ta baki ci ba komai eh kuna hira ma kalla wannan hoto ki ce ayya Allah sarki hoton baba ne wannan eh wallahi wallahi hoton baba ne Allah sarki ai maza sun tafi Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa mun yi rashi kaza kaza kida kin jidanta Allah ya kai haske Allah ya kaza kaza da alama dai kina son baba sosai wai ko a cikin yayin baba akwai wanda ya biyo halinsa ko kaza kaza irin wannan ko kuma ma ki ce ai kin ga a cikin kin fi kowa ma kwatanta halinsa ki ji dadi amma ki sani wannan baya daga cikin soyayya fa ajiye hoton mamaci mutum ya yi kaza kaza kaza annabi ya karanta da zai kike shigar da magana ki shi ya bara niyya ta fadawa ka ai a ta nasiha ko ba ta yi ananta ci ba wallahi talla in kin tafi za ki koma gidan ki ga wannan hoton ba ina tabbatar miki da wannan za ta cire shi a ko da nan ta ce za ta yi haka na taba shiga gidan wani abokina ina zuwa na ga hoton matar shi hoton matar ne kuma sun rabu da matar ya kasa cire hoton <laughs> wallahi ko sun rabu a masha Allah kaza kaza kaza kaza haka da ce to da haka ina gaya masa wallahi nan take kashe cire ana yin haka akwai wanda zai nan take akwai wanda kuma to zai dan ji nauyi da ya je zai ce ya gode insha Allah zai gyara to next ba za ki dawo wallahi shiga wannan watan ba zai cire ba sai kina nan ba idan ko bai cire ba sanda za ki zo ya san za ki zo to sai ya tuno da ke to sai ya cire ya koyi in kin tafi ya maida a haka da ake yi shi irin wannan tahayyis din Allah ne ke so ya bada wani sabo sai ya mai da mu zuwa ga ko sai ya mai da su zuwa ga iyayensu da kakanninsu idan aka mai da mutum zuwa ga asalinsa fa yana da daɗi musamman kana da asali mai kyau ka fito gidan mutunci iyayenka da kakanninka ko babanka mahaifi mutumin kirki ne wanda ake faɗinsa to wallahi tallahi zai saurare ka haba ɗan gidan wani Ɗan gidan wacce Ɗan gidan kaza duka a fada baban kuma shine wani kuma aka ce uba ba dole sai direct biological father ba ko kaka ne jaddus sabe ya zama uba kamar yadda Allah yake cewa fakanat li gulamain yatimain fil madinati wa kana tahtahu kanzun lakuma malamai suka ce Allah ya ce wa kana abuhuma salihan yace jaddus sabe shine ba aka malaman tafsiri suka ce generation har bakwai ba wannan uban shi ne zama mutumin kirki kalli yadda ya yayi naso an zuwa ga jikokinsa da tsatsansa su sun aka ke cewa ka ba ku yan danwa ne ki faɗi gidan famila aka san su da shi yawa na kirki ku mutanen kirki ne wanda an san su da alheri an san su da kaza an san su ba sa kaza ba sa kaza to Allah ya ce ya ku zuri'ar waɗanda aka ɗauke su tare da annabi Nuhu annabin Allah fa kalli tazarar annabi Nuhu zuwa kan annabi Musa kan shi da ake magana a kansu annabawa nawa aka yi annabawan nan sun shuɗe kafin annabi musa Da annabi musa ake annabi isa sannan ake annabi Muhammadu sallama fiye tsakanin shekara nawa nawa ne aka kira su da kakanninsu da iyaye da asali ma'ana ana nufin ya ku zuri'ar waɗanda aka ɗauka tare da annabi nuhu alaihi salatu wassalam shi yasa nan yake cewa fihi tahyijin wa tanbihun alal minna nan gurin akwai hayyarwa da tunatar da mutum akan ni'imar da aka yi masa tuna Allah ya miki ni'ima Allah ya maka ni'ima yayi ka musulmi Allah ya maka ni'ima yayi ka kaza an fahimci wannan ko da nan muna tafiya da wasu bayan Allah sai wasu suka zo suna mana magana ba musulmai bane sai ake magana bayan an rabu da su sai ake magana ni'imar musulunci A ga wayannan ba abin da suke da shi da ya wuce su samu duniya kawai aje a sha giya ko abin da zai sa maye ko aje a zinaci zinaci irin wannan sai wani ke cewa Allah dole mu ya gode ma Allah da Allah ya masa ni'imar musulunci na ce wannan gaskiya ka faɗa ya ce wannan abin da kake faɗa ba abu ne wanda annabawan Allah manya ulul azmi sun noki Allah ya ba su wannan daman ma a zuri'a su ba su samu ba annabi nuhu ya nemi matarsa da ɗansa su zama musulmai Allah bai bashi ba annabi ibrahim ubansa mahaifi ya so ya zama musulmi Allah bai bashi ba annabi muhammad sallama an mummunsa guda biyu abu talib da abu lahab duka kafirai ne kuma sun same shi sun rayuwa da shi haka suka mutu a kafirci ya yi ya yi su zama musulmi da samuwa amma da ni da ke ba ko sisi da mun fito musulmai iyayenmu suka haife mu a cikin musulunci ko kakanninmu ma musulmai ne wannan wacce ni'ima ce ta wuce wannan da ya kamata dan adam a ce ya gode ma Allah akanta saboda haka wannan akwai tunatarwa akan nema za ku ga ashe wannan ba laifi bane idan ka ce mutum nasiha kika tuna mai da wani abu da ni'ima a baya ba na niyyar gorantawa ba ya halatta ina fata ana fahimta sannan sai yake cewa ai ya sulalata man najjaina ya ku tsatso kun ji sulala shine tsatso ya ku tsatson waɗanda muka tseratar hamalna ma nuhin muka tsallakar da su muka ɗauke su cikin wannan jirgi fi safina tashabbahu bi da abu da aka da Allah ku yi kama da babanninku ko babanku annabi nuhu da kakanni ku yi kama da shi ina fata ana fahimta a nan gurin yanzu in na tsaya a nan za ku iya hararo me ake so a nuna musu me ake so su yi ku kalli ayar ku kalli tafsirin a nan gurin da ya ce ta shabbahu bi abiku ana so ne kafin nan ai Allah ce mun ba annabi Musa littafi dan littafin ya zaman to shiriya ko ba ka bane wa ataina Musa alkitaba ko ba ka bane waja'alnahu hudan li bani Isra'il ko ba ka bane da aka ba da wannan littafin aka ce kar ku riƙi wani ya zama majibincin al'amarin ku in ba Allah ba ya ku zuri'ar waɗanda aka tsallakar da su aka tseratar da su daga halaka tare da annabi Nuhu alaihi salam ba ka bane so sai zo tafsiri sai ce ku yi kama da babanku ko kakanninku annabi Nuhu da aka yi magana annabi Nuhu a ƙarshen ayan me aka ce innahu kana ne abdan shakura ku zama masu godiya ga Allah da Allah ya baku littafin at nan a matsayin shirya ku yi riko da ita gamgam ku bi abin da take karantarwa ku gode ma Allah kamar yadda shi ma mai godiya ne ga Allah subhanahu wata'ala baban naku an fahimta sau yace ku kasance kun yi kama da shi Ga shi nan ma sai yace innahu kana abdan shakura shi kan bawa ne mai yawan godiya an gane wannan ko fadkuru antum ku tuno ya ku ƴan uwa ya ku banu isra'ilawa ni'imati alaikum ni'imata a gare ku bi irsali ilaikum muhammadan ta hanyar kuma yadda na aiko muku da annabi muhammad sallallahu alaihi ana magana da larabawa kenan ce wa qad da fil hadisi fil zo cikin hadisi a asar an salafi anna nuha alaihi salam kana yahmadu allah ala ta'amihi wa sharabihi wa libasihi wa sha'nihi kullihi annabi nuhu a komai na sai yana gode ma Allah in ya ci abinci sai ya ce alhamdulillah in ya sha ruwa zai ce alhamdulillah in ya sa tufafi zai ce alhamdulillah a komai nashi yana gode wa Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> alihada summiya abdan shakura saboda haka ne aka kira annabi nuhu bawa mai yawan godiya qala at-tabrani mala yace imam at-tabrani yana cewa haddathani ali ibn abdul aziz haddathani abu nu'aym haddathana na an abi عن عبد الله بن سنان عن سعد بن مسعود الثقفي قال إنما سمي نوحا عبدا شكورا لأنه كان إذا أكل أو شرب حمد الله النبي نوح an ce masa bawa mai yawan godiya ne saboda duk sanda ya ci ko ya sha yana gode wa Allah ke kina yin haka manta ake da kin yi gyatsa kawai sai ki ce yawa Allah ya kawo na gobe قال الإمام أحمد إمام أحمد يكي تشوى حدثنا أبو أسامة حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة Allah madaukakin sarki yana gode wa bawansa idan ya ci abinci ko ya sha abin sha fa yahmadullah alaiha ya gode wa Allah akan wannan to Allah yana yarda da ke wa haka rawahu wa nisa'i haka imam muslim ya ruwaito hadisin da nisa'i bin tsariki abi usama ta bihe haka ta hanya abi usama da wannan wato lafazi wa qala malik ibn zaid ibn aslam kana yahmadu allah ala kulli halin wato shi wannan din ya kasance shi wato zaid ibn aslam yana gode wa allah a kowane hali wa qad zakara al-bukhari huna hadith abi zur'a an abi hurairah radiyallahu anhu an rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yake cewa ana sayyidun nasi yawm al-qiyamah shine shugaban mutane gaba ɗaya ranar tashin alƙiyama bi tulihi wato hadisin ya kawo da tsawon shi hadisin na da tsawo wa fihi a cikin hadisin ma akwai faya a tuna nuhan sai a zo wajen annabi nuhu neman ceto kenan za a zo wajen annabi nuhu su bayan mutane za a je a jegun wannan a jegun wannan to da an tashi za a zo gurin annabi nuhu fa yaquluna sai su ce ya nuhu ya kai annabi nuhu an fahimta innaka anta awwalur rusul kai ne farkon manzanni da Allah ya fara turowa ila ahlil ardi zuwa ga mutanen da ke bayan ƙasa wa qad sammaka Allahu abdan shakura kuma Allah ya kira ka da suna bawa mai yawan godiya ashfa alana ka nima mana ceto ila rabbika zuwa ga ubangijinka wa karar alhadisi bi kamilihi ya kawo hadisin gaba ɗayansa annabi nuhu ya ce ina ai bai sai in je gaban Allah ba a yau ni ne addu'a aka ruwan tufana domin na yi addu'a na ce rabbi la tazar alal abdi min al kafirin dayyara innaka in tazarhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara kuma ka akai Allah ya yi ruwa ya halakar da su a je wurin annabi wani ya ce a'a shi ga uzurinsa a je gun annabi wani a je wurin annabi ibrahim ya ce a'a ina na yi ƙarya kuma kun gane ƙaryarsa wadda mu yanzu a nan gurin gaskiya ne a cikinmu mutum ne mai gaske ƙarshe irin karkare annabi ibrahim ko ba haka ba a gama da shi ya ce ta kan shi yake je gun annabi musa ya ce shi ya kisan ta yayi ma mutane yau ake kashe mu nan mun sha kashe mutane ko da makami ko da harsunan mu ba mu san adadin su ko ba haka ba ne ya ce ba zai iya zuwa ba saboda wannan laifin a je gurin annabi isa ce shi ba zai iya ba shi ya bauta masa ma haka shi ne zai ce to ku je gurin annabi muhammad barin ba ku satar ansa ku je wurin muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da ya ba da wannan shawarar da kowane annabi sai kara da yana neman waye da yake gaban Allah ya ce ba zai iya ana zuwa wurin annabi sallallahu alaihi wasallama farin jaka da dan amina dan abdullah ya ce ana laha ana laha ni ke da ita ni ke da wannan ce ya zo gaban Allah ya faɗi ya kirari ya ce shi kansa sai a ranar ma Allah zai buɗa masa irin abin da zai faɗa na yabo ga Allah suna ki gane ke idan kina neman wani abu a wurin Allah sai kin yaba ba a zuwa haka kawai ki ce Allah kin Allah jiya ne sai ka sai kin ce Allah kai ne mai kashewa mai rayawa Allah kai ne ka halarci kaza kai ne mai kaza da kaza kuma ka ce kaza Allah na zo gare ka kamun duk ɗabi'ar roƙo na tambaya haka ce ko mijinki ne ba ki kika ajiye shi ba saboda ka ki yaba ma mijinki ki kula masa magana mai daɗi sannan ki faɗi buƙatar ki ina so in ko suna daurin aure zan je kaza to sai ji ai dole duk wanda sama haka baka zo ka gaba gani ka ce kawai ake kaza wata ma da yawa labari take ba mijinta sai ta yi abin da zai sannan sai ta ba labari ko ta ce zan je kaza wannan ba ba daidai bane jama'a duk abin da kike roƙo ko kake so a yi maka wanda ka san ba haka bane sai yanzu a aikin ki kina nuna cewa tabbas wannan horumin ba naki bane na mijinki ne shi ke da iko ya ce ki je inda za ki ko ya ce ki je kika zo kike tambayan shi ku sai ki bashi cikakkiyar damar shi ina fata ana fahimta ina faɗa ma maku ladabin tambaya ne ku kalli har Allah ana yaban shi har kowa gashi nan sai an yaba masa haka ake yi dan salama ya ce Allah zai buɗa min yabo da ban ma sani ba amma ku gone yana cewa wai zai zo ya ceci mutane ma a wata riga mai aljihu dubu saba'in kuma mutane kawai su sun yarda saboda su suna da matsala kwakwalansu kuma sai ya yi mayawa dubu saba'in ma duka Allah bai san an yi ba akwai wanda ma ke cewa wai shi shehun nasa zai roƙi Allah ya sashi a wuta Allah ya ce ba zai sashi ba ya ta roƙo Allah ya kashe wuta Allah ya ce ba zai kashe ba saboda me ce Allah ya san sauran in aka sashi a wuta wutan mutuwa za ta yi ko aka irin wannan Allah yana da haƙuri irin waɗannan maganganu da ake faɗa wa Allah subhanahu wata'ala ya ce halakar duniya duniya gaba da to kamar da nake faɗa muku wallahi ba wai nan kadai ba wannan shine ladabin ko a mu'amalar ki da mijinki to ki faɗi magana masu kyau ki kaddamar da abin da zai gabaci wannan roƙon naki ba ka bari kai hakuri baban wani ko masoyi na ko ma mai ki faɗa mijin ki faɗa masa na san wallahi abubuwa sun yawa wannan karan na dan fitar da yawa amma kai hakuri wannan ya zama lalura ne Ka ba dan dai magana na san kula da hikimomi ko ba ka bane kayan ko loma ma yana jin dadin santin abinci sannan zai ki dan sako magana haka ake to ki so ba komai insha Allah ba nawa ne kudin motar ai naira 500 ne to a barin baki 2000 mana haddada dawowa ki dan samu na kaji a kewa haka ake yi ita sai samu kaji amma su da maza ana musu hawan kawara ana hawa matakin su da Allah ya ba su wallahi ba za su yadda namiji zai buji ni kullum ina faɗa muku wannan tsakani da Allah namiji kullum yana jin cewa matsayin shi Allah ne ya bashi to ba zai yadda wani ya zo ya kwace masa ba balle mutum da ya san ita a gargashin shi take iyaka kawai ki saukar da kai ki zama bai wasa wallahi zai zama bawa aure ki namiji ya fi komai sauƙin sha'ani yawa yadda ake cewa ga daɗi ga harbi to haka namiji ya ce kamar zuma ga daɗi ga harbi za a sha harbi ne eh, amma kuma aka ɗauko ta za a sha dani ko ana tarde baki ana ƙarawa Allah ya samu zauna lafiya su saboda ka anan zamu tsaya a daidai wannan aya kun ga wannan aya ta hudu munasabar tun da dama ya jero su ayoyi da yawa to lalle in dai ba Allah ya sa shedan ya mantar da ni ba sati mai zuwa sai mu karanta wannan hudubar ta Isra'i da Mi'rajin insha Allah ta'ala zai kwafe mana zai haɗe mana abubuwan da izinin Allah muna fata Allah mu da sarki ya ba mu ladan abin da makaranta daidai wanda muke kuskure ko karanci ilimi Allah madaukakin sarki ya fi mana